masu mu da mu a halin yanzu kai tsaye kuna tare da bahasan online tv inda take kawo muku shiri kai tsaye a wannan gidan tv na bahsan online tv a halin da yanzu muna nan a garin gusau jihar zamfara inda muke kawo muku rahotanni da kuma irin abubuwan da suke faruwa kullum a wannan rana za mu tattauna a kan maudu'i don matasa kuma masu kallon mu da sauraron mu a halin yanzu idan suna tare da mu a duk inda suke kai tsaye kuna tare da bahasan online tv wanda ke gabatarwa a halin yanzu sunana yusuf hashimu sani kuma chief editor na bahasan online tv a halin yanzu dai za mu yi magana ne akan matsalar tsaro ba matsalar tsaro ba muna magana akan matsalar 'yan zarota kowa ya ga irin abubuwan da ke faruwa a yau wanda ita hukumar zarota wanda shi mai girma gwamna ya dakatar da ita a gaskiya wannan hukuma mutane saboda ƙorafe korafensu da nuna ba a masu daidai ba yana ɗaya ga cikin abin da za mu tattauna tare da mahau sauraronmu a halin yanzu za ku iya muna comment za ku iya liking kuma za ku iya sharing a yanzu wanda za ku iya ba da gudunmuwa kuma za mu buɗe kuma mu karanta mu ne wannan matsalar take haifar da wannan matsalar wannan matsala ta hukumar zarota sun daɗe suna cin mutuncin mutane kamar yadda muke interview da mutane da kuma yadda muke ji mutane suna faɗi a yau wani abu ya faru a nan bakin lalan can hanyar fita garin gusau dabra da fcet wanda sun yi tare motoci manyan motoci game da muka zanta da su na cewa sai sun bada suna complaining sai an bada kuɗi ko sai an bada sun daɗe da ana ci musu zarafi muka ce wannan abu ba za a lamunta da shi ba za mu yi program tare da masu sauraron mu a halin yanzu don ku rubuto ku yi comment ku yi sharing na irin kai shin ka ji daɗin dakatar da wannan zarota da aka yi yana da kyau mu tofa albarkacin bakinmu a matsayin mu 'yan jihar zamfara waɗanda muke son a kawo jihar zamfara zan iya cewa kusan duk waɗanda muka yi interview da su sun ji daɗin wannan al'amari da ya faru na sauke ciyaman da aka yi saboda sun daɗe suna cin zarafi ga mutane akwai wani direban dangote da muka yi interview da shi yake cewa sun daɗe suna ci masu turo a ƙwarya kuma abin da ake masu bai dace ba kuma a ce a jihar zamfara kawai ake yi mun zanta da wani ya ce ana ansa kudaden su wasu ana musu ta tara ta banza wasu sun yi magana akan ana ci musu zarafi a ce su faka motar su wasu kuma ba 'yan jihar zamfara bane ba kawai suna yin amfani da wannan karfin wannan hukuma suna cin zarafin mutane wallahi tallahi ba su ji daɗin wannan abu ba mu kuma wannan gidan tv na al'umma ne na duk wanda ya kasance ana ci yana ana ana ana takura mai to za mu ba shi dama ya faɗi albarkacin shi gwargwaron constitution na najeriya da ya bada kuma yanzu mun samu komen na wani huzefa na ɓoyi na ɓoyi ibrahim dallatu ya rubuto komen ɗin shi don haka muna son duk wanda annan ya rubuto komen ɗin shi don ya nuna shin ya ji daɗin wannan abu da ya faru ko ko bai goyon bayan hukumar zarota da aka yi suspension ɗinsu ko aka dakatar da su ga wani huzaifa na ɓoye ibrahim dalatu ya ce wallahi zalumai ne musamman alhazai to mu dai ba za mu ambaci suna ba ko menene muna karanta abubuwan da su suke faɗi yawa ga wani nan shi ma ya rubuto kwamen ɗin shi ya ce gaskiya ya ji daɗi irin wa'annan abubuwan da suka faru da kuma dakatar da shi da aka yi don haka muna dakon kwamen ɗinku da lakin ɗinku kuma za mu karanta kuma mu karanta ma al'umma saboda wannan program ne namu naku wanda dukkan abin da yake cewa muku to a ƙwarya insha Allahu za mu faɗe shi ba koma don duniya ta ji idan yanzu ka buɗe wannan gidan tv kai tsaye kuna tare da bahasan online tv inda muke kawo muku wannan shiri kai tsaye. kuma muke son ku rubuto comment shin kun goyi bayan wannan hukumar aka dakatar shin wani wannan hukuma wani irin cuta ce ta ta muku ko ko zalunci kamar yadda mutane ke faɗi mu dai iyakan mu tsakiya muke a matsayin mu masu faɗakarwa masu ilmantarwa kuma abin da muke mamaki ita wannan hukuma ta tsaro ta shen akwai dokar ƙasa da ta bada dama mu ba mu san akwai dokar da ƙasa da ta bada dama ba don haka ko yanzu har yanzu is under processing ga house of assembly ba a ma gabatar da su ba shi yasa ko albashi ba su da shin yana da kyau a ce su zanki takura ma al'umma koko su zanki cin zarafin al'umma koko akwai doka da ta bayar da cewa a zanki tare motoci ana ansa kuɗi shin suna yin mun san sarti da 'yan sanda da sauran wata hukuma irin immigration da sauransu suna yin bayanin cewa ga abin da suka tara ga kuma abin da suke ciki shin suna yin wannan mu ba mu san suna yi ba to don haka muke son mutane su rubuto comment ɗinsu suruto lakin su na cewa wannan abu suna goyon bayan shi ga wani nan shi ma ya turo ya ce na na gaya to gashi nan dai mutane dai suna ta toho albarkacin bakinsu to don haka muke son mutane su turo da kwamen insu kuma za mu karanta shi insha Allahu don duniya ta gani saboda wannan program ne namu ne naku ne wanda za mu tattauna da ku da masu mu ban sauka kuma ga wani ya turo yusuf sani ya ce suna cin zarafin mutanen ƙauye to kaga wannan abu ba ba ba ba ba ba abin yi bane ba a ce mutanen ƙauye wayanda an kasancewa ba san abun da ya dace ba a ce ana turo musu ko kuma ana cin taron su kawai da an gaba ƙauye kaga wannan bai dace ba wannan tasha yau insha Allah za ta yi faɗakarwa ne akan irin abubuwan da ake cin zarafin al'umma a cikin garin gusa ko a jihar Zamfara shin kun ji daɗin wannan dakatar da wannan hukuma da aka yi to don haka muke so yawwa ga wani Huzaifa shi ma ya kara turo sako ya ce wannan laifin gwamnati ne saboda suna su ne direbobin ke ɗaure musu gindi to muna da kun komen ɗinku da lakin ɗinku a cikin wannan dare yanzu idan ka bude wannan shiri kai tsaye muna tattaunawa ne tare da masu saurare a kan dakatar da hukumar zarota da aka yi shi kuna goyon baya koko kun goyi bayan ayi ga wani bello aliyu jan bako wai ina suke kai kudin tarar da suke yi ma al'umma wannan tambaya ce wannan tambaya ce mun san babu hukumar da ta yi wannan hukumar ta zarota ko ba mu goyon bayan a ce a banki ma al'ummar jihar zamfara kuma ana zalunta su kuma ana cutar su ba za mu larunta da wannan ba ko ba za mu goyi baya don haka muke son don Allah mutane masu kallon mu da sauraron mu a halin yanzu turo comment insu na menene shin shin ji daɗin wannan dakatarwa da aka koko suna goyon bayan cewa abin aikin da zarauta ke yi daidai ne kuma wacce doka ta kawo su ga wani constitution babu dokar da ta kawo su yes kawai dai suna yi ne for their own to mu ba za mu laminta ba kuma ba za mu goye baya ba da irin abubuwan da wannan hukuma ke yi masu kallon mu da sauraron mu a halin yanzu idan kuna tare da mu kai tsaye kuna tare da bahasan online tv inda take kawo muku wannan tattaunawa kai tsaye tare da ni yusuf hashimu sani kuma chief editor na bahasan online tv inda za ku rubuto comment ɗinku za ku rubuto lakin ɗinku da sauransu mun ziyarci wannan wuri a lokacin da wannan iftila'i ya faru na hukumar zarota ko kuma ma'aikatansu tare da su direbobin tanki kanta direbobin 'yan gwace da sauransu kuma muna a wurin abin ya faru kuma mun ganin ma idanunmu na mun zattauna tare da mutane saboda babu abin da za mu iya yankewa dole sai tare da mutane mun ji ra'ayoyinsu sannan mu kuma mu faɗi ra'ayoyinmu mu ce ga abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya mun zanta da wani direba yake cewa gaskiya an daɗe ana takura musu kuma ƙarshe ana rubuta musu rasitai da sauransu